السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي زمنا كين غزة الأهد والنداء kafin ba da hutu mun karanta النورة شدي ميميني دومي maimai ne domin 'yan wa su kimsa su fahimci abin da muke karantawa don gazwatu uhud ina ba da sura da siffa irin kaunan da Allah yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sa ko da kurakurai da sahabbai suka yi na saboda irin mazalla na sam zaniya na dan adam duk da haka Allah ya nuna cewa su sahabbai dan gata ne Allah ya yarda da su wani barin imani muke a wannan zamanin da mutum bai hankali ba shi bari imaninsa bai sani ba shiga haƙƙi mutane wanda ba su dace ba shi sa muke maimaita don a gane waɗannan karfutukan domin a gane matsayin da Allah ubangi ya ba da sahabai domin haka kun tambaya daya sahabai guda uku jiya muka karanta shanin su irin matsayin da Allah ya ba su da shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su uku ne jiya muka ambace su sahabai guda uku ne muka ambace su jiya matsayin da suka samu a gazuwa su Uhud da bakin manzo Allah da shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yake shi ne wa yake shi zai bayani na ji karman murya ba na yi shiru sahabe guda uku je na ka fada kuwa da matsayin da manzo Allah ya fara Sa'ad bin Abi waqas ya kai masa eh yayi me fasara da Hausa an sarka mahaifina da mahaifina ma'ana mahaifina ba da mahaifina da mahaifina ta fankiranka to a cikin wanda suka ba da wallahi Allah ba a cikin sabe wa ya fada wannan wayar waito wannan hadisi eh, yake ba da wannan shaida ya ba ke shi yana ina jin wannan eh. shin duniya akwai wanda aka masa wannan kalman ban da sa'ad shi ma yana cewa tun da yake bai ta wajen manzo Allah ya haɗa wani da guda biyu ba in ban da ta to ban da wannan fa wannan akwai Abu Talha Abu Talha ne wa Abu Talha ne wanda yake wannan hali wanda ha a'a Abu Talha ne waye kafin a zuwa ce shi ne kaza kaza akwai abubuwan da za a gane na san mutane ba zan shigo nan ba saboda akwai tambaya kuka ta yi tambaya na san ba zan shigo ba wani wanda za ka ce ko da baka littafi eh abu kara shi ne wa dan kalma ta fukara abu kara shi ne wanda wanda aka ce man ta da ta ne shaka abu kara shi ne wa abu kara shi ne wanda musulunta <laughs> ana zuwa yau mu rufe shafa an saki da karatun da Allah gane shi kada zama karatu kuma lido dan boko yaya mijin muslim ba kuma anas wannan kai haka mun gane shi me yayi to eh eh ba ka kome kibiya ne eh she karbai bashi ya faɗa kalmomi guda biyu shi abu tara kalmomi biyu ya faɗa ana cikin wannan maraka za a iya tuna bismillah mala matasa sai yake manzo Allah ya tsaya bayan shi ikare ikare manzo Allah don isamu abin nan da yake na biyu me yace mai dawa a kawai daga nan za fara a ai kalmar ba daya bane bismillah kai an agaji ba gyarabawa ko wani karatun jogo da sama kuke yi gyaraba sama da kaza makocinsa awo kar ku yi mu haka kar ku shi mun gwiwa mana akwai kalmomi da ya ka fara jiya eh na biyu shine ne ayya shi sa na tambaye ku saboda tarha daban abu tarha daban don a bambanta su shi abu tarha me yake me ya kuma ya me ya aikata a wurin mabu me abu tarha ya aikata a wurin fage yakin me baka guda nawa guda biyu zuwa uku da kyau ban da shi kuma akwai aya ya sauka ya ce aya ya sufanta irin halin da gazwata uhud sahabai suke ciki ya samu abu talha wa zai fade shi wasu siffan Allah ya ba sahabai a wannan lokacin don bakin ciki da damuwa su tafi yanjadi ta kuma da nawa ya fada hannunsa sauwa wannan nasu ku gane ku gane karatun da muka yi jiya duk bakin cikin da kake cikin Allah ya tura maka bakin shi ya so kama tun da Allah yake so ya ɗauke masa abin da suka samu na kashe junansu ya kashe ƴan wansu da asara rayukan da suke yi to sha Allah ya sauko masu jinjiri duk bakin ya zo su shi ka bakin cikin ya tafi in ka lura ƴan kwaya da bature in suna bakin ciki sun sha kwaya don a yi bacci a cikin hankali a tafi can a hunta to amma bakin cikin ne ba Allah jiki ko ka tashi lokacin zai ka ya dawo to sahabai biyu kenan muka samu na sahabai uku ba na uku wanda muka karanta wanda shaida na bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tara tara me yi shabri ne harbin kibiya mun ji wannan ban da shi malama ringa dan zari mana a ringa dan zari ban da shi shi mai. a cikin ku baki daya ga kafin yana gaban mu a wannan kana hada manutun da Allah ya saka ma alheri baka lissafi isa mm, ba shi ba kai ne zaka ce abu tala kawai kawai tala shi abin da aka bashi kenan shin ya nun ban da shi bai faɗa wani ba game da gazar ta ba tala an yi wannan kafin ka gama raka biyu hmm? yan uwa me ke damun ku ne hmm? yi shi jiya kuma kun ce mu dan tambaya mu gani ko kuka nema ma amma ku ya gagara hmm? na me za ka ce wanda kashe ya kana bukata ya abu yaman kenan ko hmm? to mu ci gaba dai almin ku gane waɗannan abubuwan da muka she yau zan tashi babu kaulin lahi ta'ala innal ta tawallaw ku yawmal taqal jama'ani innama zalafin shaytan bi ba'd ma kasabu wala kada afallahu anhu inna allaha ghafurur halim wa yu qur'ani ita ce gafurur rahim amma yau ce gafurur halim hadis sifofin qur'an haka yake tafiya gafurur rahim amma yanzu anan wurin ce gafurur halim yace innal ladina tawallaw minkum waɗanda a fagen yaki a gazwatu uhudu suka bada baya suka gudu yaushe suka yi wannan tawallan kalmar tawalla ma sun bada baya mutum da ya kafa kewansa in aka ce tawalla mutum da ya sa wuyansa da idonsa a wuri daya bai canja ba ya kafa idonsa aka an tura shi na ta tafiya ko shi kansa yake tafiya ta wallawa ya ba da baya gudu ni ku a cikin ku a cikin ku sahabai yaushe aka yi wannan yau maltakal jama'an yayin da arna da musulmi suka haɗu gaza ta uhur kenan shi Allah yake sai fada sababin da yasa aka yi wannan gudu illan da yasa aka yi wannan gudu me yasa aka samu wannan ba farko dai inna mastazallahu shaitan shaitan ne masu waswasi ya tura masu wannan shi su gudu su yi tsira shaitan ne ba su wannan daman shaitan ne zuga sun ba ku gudu ba za ka kashe ku shaytan ne ce ku bar manzo Allah ku gudu ku kyale shi yakin an ci nasa shi ya sa masu wannan zamiyan istazallahu shaitan ya sa masu wannan zamiyan kalmati zamanan zamiya sun tafi sun gudu me yasa bi ba da ma kasabu shedan bai san dama zuga su su rubu ba she su san su sun sabu ma Allah shi zai shetan ya samu dama zuga su da suna nan yanda suke da ba za a iya saba su ba yayin da ka sabu ma Allah to shedan ya samu dama ikara ta aikin sa amma kana nan daren ba yanda za shedan ya ci nasara kanka wa zai kam ayan da zai taimaki wannan abu cewa sabon Allah shan giya neman mata samun ma'ala da manzonsa yake ba shaitan kofa shige ka amma ban da wannan shaitan ba zai shige ka ba wa zai doko ayan da zai mara wannan ayan baya ina da littafi ya aka yi yi ah. zan ba mutum eh na ji eh wannan laifin na kai amma kai bashir a bashir kana dan kokarin ka aha me na ce kaga zamiyan da aka yi saboda Allah Allah akbar Qur'ani <laughs> dole a sallama ma Allah farko ya fada wajen da suka gudu kuma da irin sifan da suka gudu shine mutum fita guje baya waiwaiwa ba shi Allah yake yake sai ba da manzo Allah ba tunda lokaci ana cikin ma'araka ne shi Allah yake fito ba manzo Allah ba abin da aka yi amma manzo Allah daga baya shi kansa ne mai su zaka ji yanda manzo Allah yake kiran su dawo illa guda uku Qur'ani ke sai tiri farko ya ce wadandan da suka guda fagen yaki a ranan da ake mutanen biyu suka hadu ga ɗan gaskiya ga makaryata su ne kafirai ya ce gudunsu dai suka yi zamiyar shaitan ne shaitan ne masa zamiya amma wannan zamiyar bai samu ba shi menene shi dai ba da ma kasa wasu shashin laifukan da suka yi shi sai kawo ba bi ba eh wasu kuma shashe daga laifukan da suka yi suka ba da shaitan dama ya yi ne ya shigo musu lokacin da shaitan ya nema cewa Allah ya kore shi Allah ya ce ya lance shi mai shaitan ya ce sha Allah ya ce da shi ne ila mai ila mai ah, ban da wannan ya ce ne wannan shi ne babban shahid cewa bayina wanda ba su saba ba su bi tafarkin ka ba ba su yarda da kai ba ba su tafarki a nan wannan shi ne bin sabon Allah saboda shi shi ta sabon Allah yi to sha Allah yake cewa shi bayina wanda su ba su saba ma ba su saba ni ba to ba dama ka saba su amma yayin da suka saba mu yadda ka saba mu zaka samu dama shi su Allah ya ce bayan da ba za ka san bayi a nan idafan bayan da yake mangana nan ba wai malaiku ba ne amma saboda shaitan sabo Allah da ya nan wurin yayin da ni ba sabo ma Allah ba kilas na daban wanda ni ba wa Allah na mana saba ma Allah to shaitan yayin da sahabai suka kau suka saba shi shi sai samu dama shai me nan wurin kawai su bayan Allah ne amma lokacin su saba ma Allah shi ka zo siffan da shaitan ya ka kore ne. irin sifar suka yi suka sama Allah sha Allah ya nuna masa nan wurin take yayin da suka koma kuma yadda suke shedan ba dama ya sake samu su ba dama yanzu mu ne ko yanzu mu tashi kuma malaiku an mu lera an shafi da wutar ya komai to shi ke na kana da kake ba inda shi sai ya samu dama amma ka so ka kalle cici muna ta mutane kayan mai kai kaya wannan za a buɗe iskancin kayan shi to shi zai samu dama ya samu shigowa ka saba masa shi ka ba abu shi sa Allah kullum ayat da bi ma ka sabata ayyuki in ka saba ma Allah sha a maka sai ta yanzu mutum da ya sha giya me ba zai yi ba shi komai amma bai sha giya ba zai iya wani abu ba to lokacin da mutum bai saba ma Allah ba to shi ta shi dama amma ya saba ma Allah bi bi saba ma Allah shi ta zai iya amfani da shi akata shi na laki ce bi mene bi ba'd ma kasabu to me suka saba ma Allah nan wurin wasu malamai sun ce sabu Allah da suka yi kafin wannan lokacin a sun ce wani laifi ne kafin wannan lokacin amma gaskiya wanda suka yi a nan wurin eh wannan wuri ne abin ya same su ki ce mai ɗaya ne wala kada afa Allahu an abin da ya sha ba su sauki da suna da dama za su yanke wannan aya Allah ya ce hakika ka nan Allah kaga duk abin da Allah zai bai ce mubari ba bai kuma mustaqbal ba wala kad in kad ya shiga cikin filu madi da Allah yake kad kad sami Allah yace kad aflaha in kad ya shiga cikin madi ma'ana hakikan ya isa haka madi wala kad afa menene Allah Allah ya fi kwata kwata zaniyan iblis da kuka yi da laifukan da kuka yi ma an yafi maku shi yake inna la hakika gafuru mai yafiya ne to kagin kalmar da ya kawo halimu a'a gafuru da ruwan halimu daban ta gane gafuru rahim to sai na nan wurin amma nan wurin ba zance to sai ba ne ba zance to sai ba sun saba masa sau aka bai ce gafuru rahim ba saboda a'a abin da suka ma Allah to Allah ya yi masa saboda shi Allah mai daukan hankuri ne mai juriya ne abinda kuka yi da zai iya zai iya sa ta taɗa ku kake ko ayi isa ko a wuta to shi zai ke gafur halif bai ke gafur rahim a nan wurin ba halim yanzu an saba maka daure wanda ka yi ba irin mu ba an taba kan maka maciji an saba ma shi saboda farko ya ce su je yaki wani sun gudu a ciki an je yaki an yi kaza kaza to yake gafur rahim gafur hali shi ne mai wa shi mana mai jure duk abin da aka masa ya fi maka wajen gafur rahim ma zai zo wani wurin amma halim in aka ce halim shi ne mai juriya sosai wanda duk abin da ya same shi zai iya jure kawai sai ce gafur bayan ya ce Allah ya yafi maku to kuma abubuwan kai masa shi ne mai jure zai yi kyale ya yafi maku wannan nan wurin Qur'an kowane kalma da mahallinsa na ba ta gane to shi inna la'akika gafuru halim ba zai fasara halin da hausa o Allah yana da yuriya kenan wani abu ya same shi oh mai littafi rahim fa eh rahim shine tausayi ra'uf ba gafur ba halimu daban ne halimu shine ne eh sabur ba halim ai yana da sifarsa ne Allah wazin fa'il ne halim mene ne malam kwarai ai shi wata wata hankuri ne wanda ya fi saburu kadan saburu Allah wazin fa'ul ne shi sabur asabur da sabur ba shi shine kurewar labdi na a asabur sama sabur bai kai halim ba sifat mushabaha ne to amma da ya fi halim shi halimu hankuri kuma uwarsa shi ne halimu eh, gaya kenan in aka ce halim ma na an kura kwaci shi na lawazin fa'il abin ma'ana halim shi ne ka saba masa babu alama ya nuna cewa ka saba masa a'a saurara mu ce, zan yi juriya ma bai na da amina an kada masa mota shi ce na bari na bari ya hau mota ce don ubansa sai zai wannan ne juriya ne amma ina da wata kalma daya a wutan mutane kai malam kai ku malamin gidan gida ne ba san kalman ba ba da shi ne wannan na gidan ke shi ne juriya shi ne kai wannan to ina da wannan lafzi da yawa hankuri ina da kalmar da suke amfani da shi eh dole wannan kuma shine wannan shi wannan shine kalman da mai zai dace a amma da kawai ba zai dace shine me kawai kana ji a zuciyarka kana ji zafin juriya fa amma juriya za a maka abin a a na jure ina jin zafi a amma na ta jure ba eh na jure ko na jin ciwon cikin na ji amma na jin amma na jure ba na so koyi sai ni shi na ciki kaga ni dai lokacin da muke karatu a cikin jalalin da nani rashin lissafin da ina da halim da ina da kalmar sa amma shi ne tsarawa abu wanda abu abu aka yi maka ka yi kamar babu shi yau san da zuwa eh halim yana da kalmar sa alhamdulillah shi dai kun fahimci cewa shi ne yawa hankuri ko a ce juriya ne ko ma eh, eh, kau da kai ne ko ma meye ne amma wannan abin da ya sana tambaye ku don ana fassara shi yan asha'ira an ce juriya sai an ce Allah kuma zai wani abu ne ya same shi juri shi ta wannan kalman kaje zaure yadda za a fassara shi daban ne sau ya zo irin siffofin da ya yi kamar na dan adam in ka ce mutum ya kau da kai ko juriya za ce wani abu ne ya same ka ka juyarwa to sa za iya wasu fa Allah da shi za eh, menene lokacin Muhammad da Allah namiji ke namijin hakuri ba ne namijin ba shi ne amma da an wasu ba hankulin namiji na hankulin mace kuma fa shi ne juriya dai amma yanzu ba yadda za a fassara shi a gidan zaure a ce juriya saboda abin da za a fada sai a ce siffar yi kama na sifa dan adam saboda kamar yawa halim nan ka kasa samu ka da hausa saboda suna gudu juriya kawai da kai yi kama sifa dan adam kuma cika sha'iranci muke in ka fada haka ka kamar da Allah dan adam kenan dawa shi zan ke kauce kauce amma halim da yana da amsa to waɗannan kalman in ko ya zo yi kamar na dan adam a bar shi inda Allah ya hace shi laysa mislihi shay wannan shi na abin da yake akwai na ba ta gane karatu Allahu akbar billahi lazum qur'ani da baiti kai yadda ko ka kai duk kafircin ka wallahi duk inda kafircin kai kin ka kalli qur'ani jumla ce biyu kawai ya warke duk wani cuta farko Allah ya zo daidai ce da ku ku waɗannan da kuka gudu Allah ya nuna maku mun sani kuma siffan gudu ya sani kuma ga wurin da kuka gudu ko shekara nawa ne ga yawan da kuka gudu kuma ba abin da yasa kuka yi wannan zamiyan shi sani ba da kanku bane amma abin da yasa kuka yi wannan zamiyan sabon Allah da kuka yi amma kuma ya fi maku Allah kuma ya fi maku shi mai yawan gafara ne mai yawan jura abin da kuke masa ne shekau da kai to ba wundan shiyan da zai zo yanzu maku cewa sai na usman ya guda fagen yaki na da laifi to wannan jumla shi ka ciro shi wala kada afa Allahu anhu haka maka Allah ban sai ko a janna an nufi yake ba Allah yake ya yabe masu dama kuma bai ce kanin ka in bana sahabai ko kanin jibrilu da ce da su haka ba sam sahabai ba da wannan sifa yake cewa حدثنا عبدان اخبرنا ابو حمزه عن عثمان ابن وهب ابن ابن موهب كوبا حتى بني قال جاء رجل حج wani mutum ya zo hajji wani ruwa yake daga kasan ne a nan ya take tashi jal hajj bil baita mana baita maf'ul ne ya kudurta kace hajji mana nufi zuwa dakin Allah ziyara shi sai mai da baita maf'ul hajja kai kasdi zuwa dakin Allah fara kauman julusan ya ga mutane a julusan hali kasancewa sun kewaye suna shi karatu haraka kenan fakar man haula al qu'ud yace su waye na can wanda suke zaune aka tambaya ne ba matsala ne asla amma lokacin an fara shi an ci lokacin sabai suna nan kal haula quraish shi wani yace waɗannan qurayshawa ne tsantsan mutanen zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala man sheikh lokacin suna kira sheikh mana malami da cijon da yake karatu a waye shi kalu ibn umar sun ce umar ne dama su ne yan takifin sahaban ma matasan da kuma suke da ilimi fatahu she zo she dakatar da karatun she tambaya ya zo da wani wani cuta a zuciyarsa fakara inni sa'iluka kaga ya doko jumla masu taƙidi bai mai da shi mudari ba ya mai da shi sa'il kai su fa'ili wanda yake nasabci maf'ul shi kansa karan kansa inni tawkidi mubtada kenan sa'iluka na zo ne mai tambaya kagan bai ce asaluka ba shi sa'iluka kai jumla ce bi takidi ya fara da inna inni sa'iluka kagan wancan ya mutakallim wannan nunin wukaya ne ya mutakallim shine ismul inna shi ya madda nun wukaya shi ya tafi in yi sa'iluka lalle ni mai tambayan ka ne tsohon ka ji ne wannan kafin babu na kan sa'iluka shi ke cewa an shay'in wani abu a tuhadisuni shin na tambaye ka saboda zafinsa saboda yadda jimla yake da karfi wani abu mai girma zaka bani labarin sa kuwa yanda yake zaka bani labarin lalle zaka bani labarin yanda zan tambaye ka shine kawo alfi istifham atu hadithuni ala an shudak kage nan ba kawo jawabi ba ablaim umar wannan ruwaya nuna cewa ya shiru ma'ana ya hamsa ko wani ruwaya kuma ce na ka tambaya to wannan waya nan bai ambace ko da bawa Allah ya so ba da kuma ce na ba wannan waya daban ne amma duk in ka har hada da hadisin zai fito maka natija shi yake an ka bi hurmata hada bait ku jalaya nan wurin ina maka magiya da alfarma wannan mai dakin a nan tauhidi zai zo magiya daban risuwa daban don da kuskure ke da wani maro zai dakatar shi magiya daban risuwa daban ka gani ba zan zo cin na na fata ka gane magiya daban ka gani ce an shuruka ina maka magiya da alfarma mai wannan daki ni ke nufi haka hmm? bi hurmat bai ce bi hurmat Allah ba ya ce mai bi hurmat menene ne magiya ne da wajen rantsuwa ne ya kafirta kufur wanda ba zai fito da shi a cikin musulunci ba ba zai ce na ranta da girman wannan dakin ba shi ce na rantsa da wanda ya wanda wannan na rantsa da wannan mai dakin wannan ko bangi wannan dakin to amma wajen magiya me yace ina hada kadda alfarma wannan dakin ina maka magiya akwai bambancin magiya akwai bambancin rinsuwa da rinsuwa na nan wurin da ya kau a hanya har yanzu yan wata su gane ba kai ran duk ka fahimta kun gane koyi naka ba rinsuwa ban magiya ban yanzu zan iya cewa ka dubi iyayenmu ka kyautata ma mutanen wani dangin magiya ce magiya ce kaga ba da suwa bane mutum na aka yi rigima abin da ya shafe shancin jini shi ka ce ka dubi iyayenmu ka dubi alfarma mu ka duba dangin da Allah da mu da Allah ka bar wannan magiya ce amma ba dama ka ce na rantsa da mu wannan ba zai taba yi ba wannan nassin Qur'an zai goyi bayan wannan wa zai jawo wannan kaga ne a nan aya fasa kagin atfi ne ka kuna ka ji tsoro Allah da kuke masa magiya a rage magiya da kuma zumunci da kuke magiya in ka duba qur'ani nassin da hadisan manzo Allah Allah yake ce da kurashawa ku duba dangin da ba na neman komai a ku ku duba yanwantakan da yake tsakanin illa mawadat menene to kaga magiya ne da rantsuwa da ba zai yi ba ku fahimci tauhidin fa kun gane nan shi sai ta bi hormata hazal bai kawai dan bide zai kawo maku cewa rantsuwa na nan wurin ku gyala nan wurin shi an shuruka shi da yake wallahi ba an shuruka na maka magiya bi hurmata hazal bai kage bai ma ambaci Allah ba alfarmon daki na da sa amma ba za a da shi ba shi na rinsa da wannan mai dakin wanda ya ce wannan dakin ubangiji ke na sha ke rantsuwa amma magiya zan iya magiya dangin da yake suka zan iya maka magiya zumuncin da yake tare da ni zan iya magiya wanda ka san ina da girma zan iya maka magiya da kauna annabi zan iya maka magiya da girman manzon Allah wani ka dubi girman manzon Allah ka bar wannan aikin wannan magiya ne amma na rantsa da manzon Allah wannan shi ya hana manzon Allah ne hana ba muka hana ba shi ya hana wannan bai nuna cewa wani izala bari ba kai kiman sa ai shi yake kada yi haka ko mai iyawan ka shi ya hana ya ce wanda zai rinsa rinsan wa Allah shine abun da yake akwai duba zumuncin da yake tare da magiya ne wannan eh to wannan magiya ne rinsa ne don girman manzo amma wannan kuma masu wajen baran nan suna zuba da mutum ka rasa yin ya hada kai na yi maka wanda shi ka kasa yin wani abu don kauna ki sa hada manzala yana da girman kuma an zana hadaka ka bashi ka ga in mutum ya hadakar manzala ya zaka yi da kansa amma na rantsu da manzala ka zane to wani ba ya da amma duba kima manzala duba mutum duba irin alfarman da Allah ba manzala ka bar wannan abu wannan sunan sami an hana menene rantsuwa a to wannan kuma ya karya ne wani rabo ka aji wani rabo na ka aji wannan yawon ai wannan bahaushe ne ya iya wannan bahaushe ne ba zai faɗa ba Allah ya baku muku bani saboda shi ya je can lau mafuz an shafe ta saboda iyawa eh shi ba shi a ciki saboda tsananin son ka da yake yi ya leka lauhi mafi kai an baka ai kai ya ne da irin mutuwar zuciya da tsiyan irin nasu eh Allah ba Allah Allah la yayi zakai na je kotuna nan na ga masallaci sa liman <laughs> liman kuma kai zai wani ke muna wucewa ina kawo da kai muna wucewa na ce liman da Allah ka saya mana wannan mutane ya ce jama'a mu ne ki duk ba ka je ka samu kabila ko da yaki ba ya ce kuma nan suke haihuwa nan ruwa ke dukan zaka ke ga mutum dubu suna nan kuma abin da zai baka mamaki mata ne da ƴaƴa matasa ba ya ce lima ya ce wanda suke da motoci a nan Kano da gidan kawo kawai ce suna nan wani ba da suke don mutuwar zuciya to she tambayar she ce da ya ce da sayyidina Usman ata'lam anna Usman bin amfani farra yau Uhud shin kana tsere malamin da nake tambaya ka kana sanin Usman ya gudu ranar Uhud bai tsaya an yi gugurmaya da shi ba sahabi ba san kiriya ba Abdullahi ibn Umar ce na'am ina daga cikin wanda suka gudu kada fata'alamuhu ko kuwa ba haka bane fata'alamuhu tagayyaba an badar kuma kana sani sha'aninsa cewa ya bai je ba badar da aka ji shine yau furkan falam ya shahada bai je ba bai shaida ba kala na zai kira ba haka abubuwan ke kala fata alam wuta takhallafa an bai a bai'at bai a ridwan wanda ne kaban komai wanda sahabin da suka tafi furkan badar sahabin da suka tafi abin nan bai aka ridwan su klasin su daban ko za a raba kyauta nasu daban ne sayyidina ali man zai sallan gawa wanda ya bi badar sa daban ne takbira guda bakwai ke masa ku sallan gawa nasa daban ne shi na ali in zai ma mutum da ya je badar sallan gawa takbiransa daban wata yakan kai bakwai wata yakan kai shida in badar klasinsa daban ne shi bai aka ridwan kuma su dama su ne farkon sa. ko komai kankan da shekarunka to shi ranan kuma uhud wanda aka san ne? ba ba dauki uhud man sai kai waɗannan ba saboda uhud an saba ma Allah ma amma Allah ya jarbe su kuma wanda aka jarbe su kuma Allah ya fi masu na fata an gane ka gan shi yace kara namu kara shi wannan ba masar ya ce fa kabbar shi ce Allahu akbar bukata ya samu ina yan shi na suna tambaya na yi da na ji tubu na radio da safe na magana yan shi'a ce wani yaro ya bugun ya gani na ce dan shi'a kafiri ne rafida kuma ba zan ja baya ba na ce dan shi'a kafiri ne ina tare da imam na malik dan shi'a arni ne don yanzu sun tafi da shugaban kasa a can iran suna so su jama katin jami'a kuma yaran nan tsararru ne ba su wuce biyar ba suke shi an cin ahalu suna wanda suka yi jami'a da Gana da togo da benin sun ɗebi ahalu suna ce yawan karatu da musu waɗannan ɗan yaro na san shi karatu ba yin shahada masa ta shi yayi ana kira abdulaziz tsafe yi. amma yaro yanzu gana yanzu kuma shi shi je ce yanzu a kira ina nan amma duk zaka san da gari jami'an da katara da jami'an yaro yana kafa shi an jinsa yanzu za a gina jami'a yanzu da shi a su ba ta magana littattafan da ya doko ya buɗe maktaba ne shirin ba manya shirin na ji na tara malamai a duka shi suka ce da ai kai ba kamar masu koyi ba yake duk ministocin da suna nan da arne da musulmi duka suna da tafin shi ya zo ofisin su ki tura masu ake da da sunan minista shi a tura kuma da sako inda hajji ne ko mene sha ba su sako ka bayan da zaka je wajen minista tana masa magana ko arne ko kirista tana masa magana ya rai saurari ka za a gina jami'a na tardun malamai masu du'a na ce to ya zamu ya ce zan doki mataki ne lokacin baya na ana ana zaben da zuwa za a same shi shi gaban kasa na gaya masa gashi nan mu dai za mu gaya masa gaskiya wannan akidan za su gani mu nuna masa duk fitinan duniyar nasu ne to sun yadda za su gaya masa kuma zai yi yaro ne shiga talatin da tara to irin waɗannan in ba kun tashi a tsaye ba za su maku ba yaro yana nan kuma ko ana wazi ashe yaro fiye da shekara shida na je tafiya yana tare da ni ashe zama dan shi ba zai ba eh irin da mun tambaya na gari ina cikin karshe ya bugo ya ce yan shiyan da nake ta su don suna son ahalubai tambayan da yake na kawai dan boko ne fa bai san komai ba ya yi tabligi ya bari shi ce wai yan shiyan da nake cewa kafiran shin kaunan zuriyar manzo Allah shi ne kafircin su yana ce a'a ba ta son zuriyar manzo Allah yake me yasa na ce ka je ka takardun kun littafin da sun ce sun mutane yan shiya rafi da suna son rukayya da umu kursu ƴaƴan waye shefi na ce ƴaƴan waye ne kuma ka duk littafin sun rubuta littattafan ƴaƴan nan na hadiya kawo mu littafi ɗaya da suka rubuta game da hassan na ce wannan ya isa kasancewa kiriya suke suna raba gidan manzana biyu ne ka abin da ya sarki son Husaini matansa mutumin Iran ne kace ka ka san me ka san me musulunci ma sheji to na duk tafsiri na zuwa oh shi na sa sa gaba kafin zo na jefa masa shi buhari na nan amajiya da ya mutu a nan yanzu yayin sa ake a Ghana da Benin da su amajiya ginin radio suke zuwa su yi yanzu duk duniya yanzu kafa kusa ya kusa ba wanda yake bacci yanzu ahmadiyya shi a ci gaba suke yi in kana ga wanda suke gugu ma yanzu ahli suna dai yanzu ne sunna yake yauya sunna yake ko ta ina wani za mu sunta da shi yace kaga mara wannan so irin sunnan nan masu jin na in abin nan sai so usama <laughs> duk wanda zaka sunta da shi haka yake fara mu to amma su waye za su kula da su da na je wani kawai guda wallahi kawai guda arna ne tsantsa da ganye suke saka su ya zo ya musulunta da na sa masa kaya na sa aka masa ne da aka tafi da shi juma aka gyara masa mota ya zo bayan na mutum ya tara garinsa baki daya mutane arba'in suka sai zai kara su to wa za a je koya musu dole na je na tura kudi a siyo babur a ringa zuwa sama an je yau gobe a buwi iban kai ni ba sunnan na sunnan namu hanya yanzu madubin nan an zo yan wa duk jiya ma na ta tambaya talibai sun ce wai an ciyo masu mai kudin da mara kudin wai an ciyo ma yan sha wuri madubi farami ko menene ne an ciyo masu mu je mu hana ba wani mai kudin da yake an ciyo muku guda uku an ciyo muku a nan an ciyo muku kaza kuma ku yi rabi shi na gaya maka zuwa sa maka bakin ciki hawa gine same ka ko me same ka sun zo sun gaya maka alan mutum da iran ya zo na abin da zai yi allah kawai sai in wanmu da suke sojiya sun rubuta mana yanzu sun ce billahi zin internet yanda yan sokoto yan shiya sokoto da nagira baki daya suna kai karan hukuma nagira majalisar dinkin duniya da haƙƙin da an adam cewa ana danne haƙƙin su a nema a masu na karzama wallahi wannan karatun da ake yi in ba zance wai zancen shurutu banza mutum ba zai saya wakilin Allah ba ko kana da ilimi a same ka jarida ko kana da ilimi a same ka kana da dukiya masu kuɗi mu fa baki ɗaya ba shan tarbiyyanta da su da hali sunan baki ɗaya sai musa abin da muke yi wanda zai iya jarida i buga kaga yaro na rabiu rabiu fa yaro, dan yaro na fa da yujan shi kadai ne yake rubuta jawabi da yake ika ɗan shi'a a cikin jarida ke rubuta in shi bashir dr bashir ne ya rabi akwai dan shi an da ya maganganu lokacin da dan abakar gumi ke mangana abin nan zagin da ya taba jinin Allah ba mai gane shi bashir ne masa rai da bashir ya ta kace shi shi ya zagi bashir ya ce bashir na sai ka da yi zazzakiya ka zo kuma kayi darkawiya ka zo kuma ka zo shi ban san abin da za a yi ba shi dr bashir ya bugo masa dan kwatu ne san shi ya ce adamu adamu ka san shi ko shi ba shi ne turo masa ya ce to yanzu abu ya tuba mutunci ne tura min imel na kan zanga zangaya maka ni ba zan yayi ka cikin jama'a ba ahli sunna na suka karanta masa zan san zan abin da ake wakile ko rajin da suka sai yanzu an gaya mana mafi yawa wakile ne yanzu ana karanta jaridan su a BBC a sati jaridu suna da su to wani irin al'umma ne muna da yawa amma eh, eh, yawan mu ba shi da wani amfani mutum ma ba sa karanta abin da duniya yake ciki ba muna zaune shiya suna yi muna zaune wallahi wallahi dan shiya tashi ba mu zai kashe mu dai za billahi da za ka yi kuma ba wallahi ka k'a ba shi dai ka daina wannan cikin dan shiya ba shi da wani lokaci bare koyi sunan ka bai ahli sunna inda kuna tsaman ba za a tsaya ba da wannan mutuwar zuciya sai wannan hadisi ba yi hadisi su yi ba zauna a ringe musu babu aiki wallahi za ku shama maki Allah wallahi ya zama na jaridan da muna da wakilai ko ina muna da wakilai ba kana manzon da nifaka da iskanci da atsayi da mutuwan zuciya wallahi ba za a je ko ina ba sai Ahmadiyya ba suka fara rayuwa Ahmadiyya ba suka je suka musunta da gari ɗaya suka gina masallacin muka gina aka kore su a kawai ma da nan da koton da bai ne da gana duk ahli suna haka suke in ka ga wajen da suke da hima za a gina wani masallaci wani wuri ko an gina masallaci suna san da yan ana da kokar da wajen da hima da yan tarika amma yan tarika yanzu mu da su shekara nawa ke nan na sa kansu amma shi'a billahi lazun haɗe ne game da sunna sai da wannan ga shi ke cewa shi abdullahi ibn umar ya ce kala ibn umar ka ga tun lokacin ya ce ta'al ya ce zo la ukhbirat lalle zan baka labari shi kuma da ko har ku sauki lalle zan baka labari shi ya sake kawo la ubayyinna ko ba haka ba la ubayyinna ko da ya kamata la ubayyinanna zan baka labari amma sa'altani anhu abin da ka tambaye ni akai amma firaruhu yawma uhud guduwan sa ranar uhudu fa ashhadu na shaida anna Allah fa an ma kai kai ne kai ne Allah ya ta masa sai kai shi ka dawo wannan aya amma yan shiya suke na kun ji kun zaki ko kun ci kaka sun sako ya zagi mu gira ba ku ji ba irin wannan talibai suna zaune irin waɗannan sha masa radi fiye da wannan mun ba mansur ba ne masa radi mansur ne doki qur'anin sa amma suna nan kano ba wanda ya rasu kuma muna da talibai a nan Kano wanda za a iya masa rage amma ko yana zaune tsoro yake ji Mansur ne masa rage Mansur ne don ko muna da gaddawa wanda sun san Qur'ani ba aya ta ce shi zaka su kuskure shi ne ya rage akan wannan kurakuran shi su ji su kawo masu bakan zama malam ga yadda zai ke ci kai ka a buga araba iji nesa bauti ana sa dole an nena. sai aya ma ba iya ya to sun za zauna kyale shi ni dai in fakar na tattara nan kana tattara ga ilimin da babu aiki mansur ne ya raji mansur yana na yanzu ya bude wuri shi kaɗai ne mansur almajirin ma sai da aka raba shi saboda siyasa raba shi da almajirin amma shi kaɗai na ta yanzu ike ma zaki raji kuma muna da talibai nan da suke da boko suna da addini wanda za ki yi a zaki raji har fi ɗaya shi sun gyara masa shi da ya zagi mugira ya zagi wannan kullum shi yi wannan abu yanzu ma shuran zai zo zai amma kuna ganin malamai za su yi wannan raji rabiu ne ya tashi ke raji a jarida abubuwan da suke ya masa raji masu ka abu da jarida ka bayar za su yi raji abin da suka karfe kan kan jarida su kana raji shi mai ibada ne shi na abin da ka kansa shi na amfani ilimi zaka ke na wannan ilimin zakan ilimin shi ne zakar yayin da kake ba da zaka ilimin shi ne kara maka wannan ilimin zama mai tsoron Allah. waya tambaya to shi ke cewa fa ashhadu anna Allah afa anhu Allah ya yafi masu wa mataghayyuhu an badar ke Allah abai Allah ya ba su ilimi ka ga da ke ni fa innahu kana tahta bintu rasulullah تحته هو ضمير مفعول به تحته بنت رسول الله أه؟ أه. eh kware kuwa kun fa naka haka yake tata usman a'a o fasara kake wali fasara mana jumla tata wannan su ga su lokacin da kuke gogor mai duk kamun me yasa da kuna gugur mai na lokacin me ba kwari kulle kullun da ake lokacin kuna da lafiya ne me ba kwari ba da yanzu me yasa ne dawa ne ba na sha'awar eh amma a kai mai ne eh ya dan bi su ga Allah a amma kaman irin da sun bayar masu na kasa sabin da suke da gugur mai suke yanzu sun ba bata shi kace suna an zo masa wani abin sanyi ne kuna iya kanta jarida kuna iya rabi mizanin ba abun ya kai kullun shi kai magana mizana an yi tsaya mana a cikin Kano baki daya ba jaridan da za a yi karuwa sai na tasbik na malam abin nan garkau a cikin Kano baki daya ban da jarida kai ba majallar yara na shi da kusa su dokta yana nan yanzu majallar na ce da kusa rushewa kuɗin da zasu dubu hamsin da zasu yi wani a nan Kano ba alfahari ba Kano za a tara talibin ilimi a dubu biyar wanda kawai ta abin da yake yi ita yi nasu jarida a karanta wannan don a ringa raddi ai da ce su yi ba za su yi ba arewa kudu yamma a karanta jarida a ringa raddi kano ma kawai za su yi maganin ɗin shiya ba Najeriya ba kano kawai muna da masu bincike muna da masu komai amma shiru ake na fata an gane ike cewa ta tawo binta rasulullah binta rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridatan mutum wace ce wannan wai ga a su biyu ne in ka ce in ba ce jummai ba za ce ai ba za a sallaka wannan ba ɗaya daga cikin su ne sheki cewa kanat maridatan fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ma tasbik da na ce da su su ringa rabi sun ce wallahi sun taba rabi tahzirin da aka nuna masa Allah kawai ne sai waya tahzir gargadi da aka ma tasdiq wata na mangana suka yi sun ce to mala ba ku sa almajirin ku sun garu ta mun rubuta da sunan su to daga yau na ba ku amana ku fada kowane majalisi dan girma la ku ringa siyo almizani na kuna karantawa duk abin da ya taba sahabai ku rubuta ma tasdiq sun ce za su buga tunda mun ban da shi kuma laifi ne ba za a iya kafa jaridan nan ba in zanzan na tilki su a haɗa kudi in boku ne saura haɗa wallahi ma zan taimaka da kudi kowa zan zaga ga mu tara kudin mu a buga jarida a nan kano suna na duk wanda aka kori sokoto suna na da fara da suna eh da zaria suna nan duk fitinan da ake yi ana zuwa ahli suna suna zuwa ba yan tarika ba su suke dokowa yan tarika suke tafiya tabbas mun je wajen security lannan da aka yi gummajan ba in shiya ba annan in shiya na annan gidan wannan suka fita suka je suka hada da in kwaya suka zo suka yi wannan da ke kuna da wani sha da ke ku zo su ce eh, malam yaya mu ya za mu ma mu shirya wani a cikin karatu ne ce wai mutum kinsa in sun yi don a faɗa su kirce muke zuwa namu hatta wannan tunan ba da shi malam yanzu mu ma mu doki kayan yaki tambaya kina gaban yamma wannan wani wani al'umma ne wani. ka tafi turara wasu mutane pampas ne raba su yara yake cewa inna laka inna laka ajran rajulun manzala yake kana da lada annabi yake fara wannan kana da lada mimman shahida bada. to me zaka ce manzara ne fara fa wanda ya tafi badar sai na Usman ina da lada inda ya badar wannan zarka falla yace man yasha wata wa shay bashi dukan da ake ba kowa can shi ka bashi shi ma wa mataghibu an bai'at ridwan amma da bai je ma ridwan baya nan fa inna kan law kana ahadu a'azza bi batn makkah min Uthman ibn Affan la ba'athahu yace kiman da shi Uthman da shi a Makka Suruhu ake so a yi shi manzan Allah ya tura shi a je a yi sulhu da mutanen Makka don manzan Allah baya son zuba da jini manzan Allah baya son dakin Allah zuba da jini manzan Allah yana son zaman lafiya ina son tura Qurayshawan da kai ya ce su mutu akan kafirci don duniyar su musulunta arna ne masu bota gunki amma manzan Allah yana lallashin su musulunta shi ya kama na ake yaki ba haka manzan Allah yake yaki ba ya tura shi don a sulhu da su shi labari ya zama manzan Allah ya kashe Usman saba mi ma mu bayan nan domin a kare jirin Usman ne ka zo kuma ka ce baya can ka ga mutum na kinka ba abin da zai gaya maka ba ko kana kashin turare ce kashin doyin kashi kai ki cewa wa kanat bai'atu ridwan ba'da ma zahaba Usman yace bayan tura Usman ne aka yi ila Makka fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi kalli manzo Allah wala annabi ne ya san irin waɗannan tarkacen za su faɗa ya san irin waɗannan tarkacen za su faɗa irin waɗannan makiyan addinin Allah farko abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce biyadihi yumna anna ya mace doko yaddi annun duka masu albarka ne she doko yamin kuma shugaban talibai duk annun sa shimal da yamin duk mai albarka ne duk ki manzo Allah baki da albarka ne amma me yake hadhihi yadu usman amala ah, shi ya ba Usman ya fara mubaya'a Allah ya sa da Usman yana na da annunsa guda biyu da kafafuwansa guda biyu su kai na manzo Allah makiyan Allah Allah ya sa Usman yana nan idokin kafa sa da kansa da kafafuwansa yi mubaya ya kai na manzo Allah to me maki yake so kuma an manzo Allah ya ma shi na Usman mubaya kuma wa ake ma mubaya manzo Allah yake masa mubaya shi da ku an nuna yamini bai da Usman ba sai buga da yamini nan wannan shine na Usman wannan ai na sai za ya maka mashin sake giyabi ma matan shi ba za su gane wannan abun ba yake cewa hal yadu Usman fa daraba biha ala yadi yumna kenan fakala ya ce hali da usman ya ce wannan shine na usman mubaya lokacin sha bulai ibn umar ya ce da dan shiyan idza tafi ka tare mana bi hada la ana ma ka yake wadannan hujjojin su sai da ka an sa maka shi ba tafi ya shi ka saboda mafi yawa yan shiyan jahilai ne masu fada primary da da suke jin kaushin hukuma da rashin hankali da talauci ya dame su to su suke kawo da namu amma muna da hankali mun yi masa raji ma wai su yan wa alhamdulillah da suka zo wajen internet na sun yi kokari dan shiya yanzu ke sun zama kadan ne matasa alsuna suke da rashi matasa alsuna ba sa shan kwaya duk mutum da sunna ya shige shi ba za a gan da kwaya ba ba za a gan shi shorisho ba kuma dan kwaya da kake gani mutum dubu wallahi in ka tsaya shi ka kore su dan kwaya kuma me yake da shi sha tsaya ana ba ta lokaci da waɗannan wallahi ina ga muku tun da ake yi tun aka fara sunna nan dai kuna sa zauna haka ne sunna dai gaba yake yi to amma na zaune haka ba abin da zai haihuwa shi yayi a tsakanin ku da giba da nanima ko shakarar da ake gani eh kuka fita kawai kun ga abin da yake kawai da da suman Usman bin Affan aka tura wasu malamai wanda suka musulunta 'yan wasu koro maka abin da aka gani billahi da zaka yi kuka ga malamai tashi gaya maku abin da ya gaya Ramadan shi kai kuka amma yin karsa na zaune mutum ba da lokacinsa ma ba shi ya musulunta da mutane ba a ije koya masa addinin ma a wata daya so daya ka yi karatun ka qur'ani ka gama ka yi arba'una hadisin ka yi bulugul maram talauciyar mai da ke firu mazi kana zaune da'ima talauciyar lasunce ka ka tashi kama an aiki Allah ka danka gani mana wallahi shaitan ya sani wannan wannan tafiya ba na son ji wannan zan ji tafsirin saboda rashin kuɗi na yi na yi na yi zage zage ba wanda ya kawo mu na zauna na kada na tafi amma da na je can kuma shi na gan cewa da na yi asara kai na ba tafi ba kaga abubuwa gun mamaki wanda kullum suna ci gaba yake university da da arna ne rawa suke yi shi na gan suna musabaka sun fi kowane musabaka sun in boku su suke da sunna in investe wanda da mun sani waɗannan in ba rawa ba shi ciki yarinya karama haka ba ta kai wannan ta yi hizbin Qur'an ba ta shekara hudu ake musabaka tana karantawa tana kuka university ake sa waɗannan yaran duk su suke abubuwan in boko ka gan kowa ci gaba yake yi to amma wa zai gyara su sun doki irin kasafi hinjiyar nan na waka da ake saboda ba sai ba sun addini kenan ana wanda bikin shan sa wannan ganga ana kada sun da ana ce la ilaha ana zama wani addini saboda dan mu ina kuma suna Allah yana cikin daidai addini ne ya eh, an koyi dokta ba irin gofur na ba ne ba <laughs> ah, abun namu wallahi lalacewa da ai zuciya wallahi ni na sane wallahi babu shakka ahli sunna sun tashi wallahi wa rabbul kaaba ta zuciya nake ma kai ba inda ahli sunna sun tashi babu da ba su ba wallahi Allah ya bamu wannan daman amma Kano an ki a sama a tsaye a kai a yabon kirki a ce majalla duk kagen nan da kafin iso can to duk kasar ne muka yi duk kasar ne muka yi nan na mutuwa ma in ja farde wanda wallahi dukkanka da abin da ake da tafsir da muka fara daina cikin duniya baki da Afirka ta ne na mutane suna zuwa musu saya kuma za ka yi mamaki yan Niger suke zo su siyo kasafin mu su je su gyara shi su kashe kuɗi su baza shi a duniya me ke da mu me ke da mu a sunan nan sunan wai sai wani alhamdulillah ana ci gaba cikin birnin ana ana tsaddi mutane amma sai ya samu tsari ko ne goyi samu tsari wai su buga jaridu wai su ringa kyauta wai su ringa rahama a ringa jawo mutane a yi ilimi a radda akan bid'a yanzu ba abin da ke gaban mu jaddada wannan addini manzo Allah muke a yanzu raddin fi'il akan dan bid'a da yin siyasa makiyan Allah duk wannan mu tsaya abin mu ce na mu zo mu mutu na kiran ko ka in baka mutu akan kalmar la ilaha illallah malaria zai kashe ka malaria zai kashe ka ban ga asibiti sun abin da zafi ya ga gaya ko ne shan magana ne magana ji ta ne gashi gidansa nan gidansa sa ka ce irin ne wanda gida shi ce abuja muke ya za ka ce shi sai yana da tare na ina ta ga da haka za a gani yana wucewa ba magana ka washe wace eh, abin nan ci ashe ba komai mura ne an kashe shi ya jini shi da dai na ne wala na wuce ina rike tarbiya kina na tafiya wal kowace shekara shekai mutum goma sai zan lalace shi na zama sai ana a cikin Allah da manzonsa yawan karatu ko an da sa cewa kai ni bumbazu in baka yi karatu ne amfanin ka in ka in baka yi da shi ne amfani yake cewa hadathana amr bin khalid hadathana zuhair hadathana abu ishaq qal samitu bara'a bin azib mun san da kane eh, babu ne oho mun san da kane kai باب إذ تصعدون ولا تلعون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم جم بجم لكي لا تهزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون القرآن كان يقول إنت هذا شيء أجل جدا بني إذ تصعدون سبري ألا يسني وجن وجن غزوة أهود تنكراني مدينة ina kan tudu ne to yayin da aka yayin da Allah yake ya wallazina tawallau to tawallau yayin da suke gudu shi Allah yake lokacin da kuka kuka fara guduwa kuka nufa Madina Madina yana kudu ne arewa kuma ne na gaza ta gudu yayin da kuke kan tudun kuke gudu kun fuskanta kuke tusidu kenan tusidu mana abin da kake hawa tudu kadan a hare da tafiya yanda kuka mika wuya alladhina tawallaw ke su ake fassara su a nan wurin wala tarawuna la ahadi ba ka wayewa shine tawallaw ko kawai da ba kwayi ba ku wayewa cewa wanda suka saura za su shirya ko meye saboda siffan gudun kenan wala tarawuna la ahad ba ka ba kwa wayewa ba kwa hanga ba kwa cewa mu ganin me ya faru a baya alhal kun san na can alhar kun san kun bar annabi kwacan alhar kun san kun bar yan uwan kwacan amma saboda tsoron mutuwa kun gudu ai ma na guji fitina da matasan na jin sa ana tashi a ce da Allah shi ayi kaza da Allah shi a ku kama shi da shi kama shi da shi a tashi ayi kaza Allah yana taimakon mu ne lokacin da muna kan gaskiya ko ban da yawa wallahi Allah yana tare da mu ne akan daidai amma lokacin da zaka yi kuskure to na Allah mu na maka ke da su dide ne kaga na sun bi mu yawa ba mu sun kaga yanzu in biki ne ta so yanzu An lai kare mu kaga yan gargajiya shafikai yan tarika dan gargajiya wata mai fi tarika to mafi yawa in boko jahilai su yan gargajiya ne inda ba ku sani ba ku sani ba mafi yawa dan boku wanda bai gane addini ba to dan gargajiya ne yana wajen na ba ana makiya sunna ba wani suke kawo adawa yanzu masallacin tiranci yanzu dan boku yanzu ne yara suka zo zare masa yanzu ina sai ba duk wajen da kake gan shi dan boku yana da kyamar baya so wani ya fi shi ga rowa kuma ina so shi da a to waɗannan da kake gan su in muna gima da kowane tarika ba za su goyi bayan ba yanzu dan da rika rike jigin su ta sabuhun jami'an ukurubu shatta da dakawiya da tijaniya da kadiriya da shazaliya da waye-waye dan za su hada kai su yaki mu ba wai za su raba ba ne kowa ya kuke da shi da yan gargajiyar gidan sarauta su ma tare da suke sun da ba ma duk samu da su kushin mu suke amma duk da haka yayin da za mu yaki wanda ya taba mu a kan daidai muke to ba ruwan da tarkace yanzu mun gane wanda ya cuce ni to kuma waye ko mu da yana su dubu ne shi mu yaka saboda mu akan daidai muke kuma lokacin Allah zai rahace mu kan menene kan fiyat menene to Allah ba ruwansa da wannan amma yayin da zaka yi son zuciya da gorin da cikan baki da kurin banza ba daidai ba shi ka zo ka zo ka yi wani abu ma lalariya ne ma kuma buguwa za ka yi tun da aka kashe man jafa muka tara masu gudu ahli sunna nan wata mu uku kenan cewa sauran malama sai yadda za a kare su a tara kudi take nan na jiya an tara kudi a baki an tara mina daya amma yanzu ba tara dubu hamsin ba a kawo duk ahli suna wanda gasa yana da kuja ka tara an tashi an masa ba za a yi ba ba sa yi ba kuma ba wanda ke da jari kamar mu matasa yanzu da za ka je wazi na gaban jama'a wajen da za ka kalle shi ga wani ya sa security ya sa bakin zai yi can don a gaishe na kaka amma kai gida ba zai kare ka ba amma wajen da za ku ci jama'a baka yi sa shi an bugi ka ba ana kare ka don abin ana tare wala mafi yariya ne ba man jafar gano da haka ake yi ya koyi su yanzu a tashin kana suka shiga cikin jama'a wani taron to zaka samu wani su ka sun fi talatin amma ka zo gida ina suke ko ya gwazi sai ga ka kare ka kai kai riwu kariya da kai kariya kake su kuma kariya suke yi ku duka kuma kun san kariya kuke da aka ci ma man na nace wala zan cuce ka wala yanzu ba da su ya fa yanzu ba da su haka yi na masa fada ya bar su yanzu yanzu za a yi haka za a yi man ba shi ke gaya da zai fara karatun bai rusu ruwa aka zo security aka zo amma gidansa ba kowa an na za su cinye shi ma ba kowa shi kare na can wani kwasan a ce na ba wanda ya zama laifi da haka zamu rayu ka duba tura a nan mala zai ba ku labarin wai turi na nana kafin ka kashe turi a shi kashi jiki mu raban da aya wala hadisi shi ina gani kwatance kwatance amma na son kayan sa haka zazzaki na daki ba abinda yake shi ba television ball wannan sunan hubai shine ba ball haka yi fada cewa sunan hubai shine bol ne yayya sallama na iyaye da kakanni ka san yan shiyar iyaye da kakanni sadar suke yi bai iya ba a gida ne ya makka bai iya ba sadar mu bai iya ba an gaya muku shi ne ke cewa yake cewa rasul ya da'u ku manzala bai fasa bai yana kira ku fi uhura ku yana bayan ku yana kira ku fasa ba ku gamma bi gamma shi bakin ciki ya same ku a cikin bakin ciki likai la tahzanu wannan likai la tahzanu za gane bakin ciki ne don ka ku yi bakin ciki shi koma da yake ce wala kada afallahu an Allah ya yafi maku ne shi ka kuma ka ce likai la tahzanu amma karatun ba zai yi nan ba ka ce likai la a kan wace jumla annan wurin ya ce wala taruna la ahdi wa da ukun fi ukurakun Allah manzala yana ta kiran ku zo ku zo fa ku gamma bi gamme she bakin ciki a cikin bakin ciki ya lurbe a cikin bakin ciki tashi hankali ya same ku to kuma ce likai la zanu ah, bakin ciki ya same ka ai ba kai bakin ciki fa ma likai nan ya koma an ku to an ku Allah ya yafi maku ne Allah ya kauda ya zama halim ya kauda kai ya bar ku ya yafi maku don me likai la ta amma ka doki wannan jumla nan gair munasib don Allah ya yafi maku ne alama fata kuma abin da ya wuce na ya same ku na kashe kashe yan wanku kuma da abin da ya same ku wala ma asabaku abin da ya wuce maku na nima shine farkon da kuka samu nasarar da kuka samu ya wuce muku da kuma bala'in da ya same ku to yana so ya gaya muku wallahu khabiru Allah shine mai yawan bada labari da abin da kuka aikata Allah ya sani guduwan da kuka yi da sabo Allah da kuka yi Allah ya sani shine zai ba ku labari bi mata amalna abin da kuka aikata baki daya Qur'an kenan to wannan sai ku ringa hada wannan jimli kai la ta hazanu alama fata ku hada shi wala kada afallahu anhu na fatan gane to shi buhari siyasansa duk abin da zai kawo ne yana da alaka da aya ba ni yana da alaka da aya zancen a kan guduwan da aka yi gazatul uhud ne to a jisai suna nan to shi duk ko ayoyin da suke da alaka da uhud kafin turo a jisai shi a ka'idansa qur'ani shine gaba inda ya ko ko lafzin ko a jisai ne da lafzi yayi shubha lafzin qur'ani ko ba da alaka ke duk ko wannan lafzin ya fassar wannan hadisin don ka san tafiya Qur'an da hadisi tafiye suke shine yake cewa mai haddathani Amr ibn Khalid haddathana Zuhair haddathana Abu Ishaq qala sami'tu Bara ibn Azim ku ji kalmun da kuke Bara ibn Azim Bara a suke cewa Bara ba ta yi kira Bara amma رضي الله عنهم قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم على رجالة يوم أهد عبد الله بن الجبير وأقبل منهزمين فذاك إذ يدعوه الرسول في أهراه أنن نشبه زنبال الجتافي wadbo kuka ta yi tambaya wani baki ma kake fasara mu jumla mun karanta ta mun guza karshe ina neman talibin zai fasara mu jumla don mun karanta me me muke a'a tashi kanda bakin nan ki fasati mu ne muna tuwasa na zuwa <laughs> muna karatu a france akwai wani dan burkina faso ba ya fahimta da wuri amma kuma shi tuwa an rubuta an fahimta an goge an fahimta ya yi saki ba wanda ya ce kai malam sayar da ya maka malam wala waɗannan da sun ce sun fahimta kai ya suke yi sake mai tawaye. ustaz ce insha Allah ce kuma na ba fahimta da aka sake goge ya fahimta sai irin mutum shi kuma na sa komai ruwan na daban na iyayen kakanni da yanzu da yanzu kuma Laraba komai ruwa da abun nan ka kasa gane shi habu ban ha to shi ina baka da abin lokacin da shi ma da tsari share shi rubuta ah, wanda suka ce sun gane sun gane shi ma da ya bari na biya shi ya fara tambaya yadda ka san face haka dan ba faso ya kawo ba ya fahimta da wuri amma ya fahimta kuma magana ta mai kuma wanda suke fahimta da wuri saboda haka ustaz na abdulaziz wanda a cikin musala hadisi suna kira imam shi kuma imam musala hadisi abin nan yi ina cewa talibi mai fahimta da wuri a klasi jahili ce mutum da yake yake yake ji ya fahimta to da nan nazari shi karfin zuku ko karfi ka biya masa shi ya karanta arabi ya gane shi babba ya gane shi to ba zai so ka ce duba hukunce hukunce ne ya riga ya gane to amma duk mutum da yake fahimta kuma yana nan zare to nan ne za a yi bala'i ina fahimta kuma yana nan zare to nan za su na cijan nan daga amma ina fahimta baya nan zare to kyale shi jahili jumla حدثني عمرو بن abu na ji bara ibn azib ba sai ka karanta sahabin ba jumla gundarin karatun muke yace alan nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajalati yawm uhud abdullah ibn jubair annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya akan ge dutse na gefen rajalatin me yake tsaye rajala manya manya mutane manya manya mutane da kananan mutane za su da kananan kuma su ashe ba mai ba ba rajala ne ake nufi rajala da Allah shiru za ta ku kuma wannan rajala maza ce eh, to ci gaba to yau ma ubudin abdullah ma'ana jarumai maharba ki kina yanzu ka so jarumai Allah ya ba albarka yanzu ka kawo daidai mangara na abdullah bin jubair shine ma'ana shugaban su ya sanya su su za su kare bangaren majin saboda kada wasu su kewayo wajen udu kamar yadda yanzu duk jumla na maf'ul jala tunda na san kai malai koya maka nawo kafin malam baban naka abokin karatuna ne amma yana koya mu sau lokacin ya fi kokari a wajen ga shi nan wuri jala ina jalan nan ba can ina ne mafi'ulinsa wa zai bada wannan jawabi liman zaka bada jawabi a ki babba ne fa liftana ne kai ba to ina neman mafulun farko ka san ina so gaya maka yau zarfi baya zama mafulun a tashin kiyama ka'ida ce zarfi da yau an yarda sai na mafulun da wa shi ne tun da kai ka fasara haka aka kartun kuma yake amma ka ka fasara haka yau ba zai zama alaja ai kalmata Allah rajal jara majrur muta'allika la ja'ala garin da koma na hauka dan dan taba ku can ja'ala nabi sallallahu alaihi wasallam shi ka sallaka ka zo mai abdallah shine ba wanda yake fasara ya ce manza Allah ya sanya shugaba wa abdullahi Allah menene Allah rajarati yawman uhud ya yi shugabantar sa mazaje baraɗe ya sawa shi ne kafin haka yake saboda ja'ala nan abdullahi shi yi na tafsir abda ci gaba wa aqbalu munhajimin to sakamakon sun yi sabani sai suka juya ma'ana an ci su da galaba an kashe wani ya nuna cewa ni da kai ba haushe ba ka kasa fassara wannan munhazimi na shi dai kauce kauce kake wa akbar munhazimin suka fuskanto munhazimin a halin kasance idan suka fuskanto suka fuskanci wani guri ai na a'a to kai fasara madibo Allah ya saka ni abin da muke ka gane zauna madibo bismillah me aka ce da a ai ni ba na karbo burbur ina ne dawo yake eh a kabaru a ji tsoron Allah a kabari na kabar da shiga ce yarbanci wa akbaru to ya ke nufi ana nufin a a to sun fuskanci mi dawo a kan an ci an yi galaba a kan suka dawo wajen annabi wannan rabin haka za a tara za ya hankuri an gama naka to ibrahim bismillah <laughs> walli walli kai Allah tarawih ya je wani mai kudi ana da sallar tarawih a koko ya ce zai zauna na tare da yaran a can falonsa sallar tarawih shi ke ba da saraka kai Allah Allah ya wani wuri ya ce ya ce ga yake zagi ba mai sai zagi a gabar mai kudin ba a can arewa togo za a ƙashe koko sai yi da wuri shi kuma mai kudi da tare yara mata fara sai na tare kada kaza na tare zaki shi liman mai yanzu ciki sai ya ku ba kai saka ta ne kama jima sun haka saboda sanin jahil da ya fito ana zaune ke ce ni liman yake ke gani nan bishimla mana bishimla eh bisa bai manya ba shi bishimla ta shi sallah Allah ke da bishirwa talauci shi ke ka abin da ya tuna na ce bismillah nan kalman da ya amfani na ce kai bismillah na ce bismillah na tuna wannan kalman da ya amfani ne to waya cikin ku wanda zai fasara mu ibrahim a a kalman da a kan zarin da Allah ya ajiye shi haka yake a ƙwararren ka yan kuri Ke dai an ci jiya ki kai me daga kai mene ne eh? wa akbaru ko to eh! an yadda a akwai bakin ciki kama ai jumla muke so aban mun hazmi na aka mutum na ya akwai to ne ce ah, ababen rinjaya ababen rinjaya wani da aka rinjaye su ba da sauki maka ababen rinjaya kuma ne ababen wani yare ne wanda ya yare kwaya daya ba mun munhalli ne ba eh. kawai abinda yawanci da ake fasa ya kawai shi ne suna masu aka suka biyo ana masu cin nasara a ah, akwai kalmar ɗayan da ake fasa shi wannan jumlan kuma haliya ne wa akbar ne muhazmi na mene ne a ni duk kawo misali ba jumla ɗaya kuke sa nan wa misali duk mun fahimci wannan mu duk mun san muhazmi ha ta damuwa inna lillahi yanzu mun ji nasara an cin an an cin na je yaki aka cin nasara me wanda aka cin nasara to ai bari ya bari ya bari an garama halin halin kasancewa wanda aka rusa su ma me aka rusa su wadda ba za ka ja kamar ba ki da jumla sun gudu ni kalma ɗaya nake sa amfani wa akbaru sun juyo sun bai ma'araka suna gudu shi akbaru daidai ke yake wallazina tawallau idan yasu duna shine ko akbaru mun halmi na hali kasancewa mai tarwata mai eh? sun dame sun an kasancewa an shi a'a kalma ɗaya na dai har yanzu yanzu mun je yaki an cinye mu yesu na wanda aka cinye mu mu a'a ina da kalma ɗaya eh an ji me duk wannan tafsirin logawai kuke dare kowa ya muna da dubaye da yawa ko sun na in aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mutum an yake na an ci nasara kansu yake ce masa an gama da su ke da a kare su kare kuke abin nan sa amma wa akbar sun fuskanci ka dangana sun bar fagen yaki hali kasancewa munhazimina eh an yi galaba a kansu me za ka ce ke waka maka ke ya kan hausa wannan ne wata ne waka ba ke da hausa wannan mun hajji ba ka zai yi ta waka ba ke bai dadi kuwa ka zai zazzage yadda ne ta wani to dokta baka da kalma daya to jumla hada shi ne ba da sun juya mm. hali kasancewa menene eh, an ci galaba kansu to ci gaba modibo menene shi yake mene eh, ina sai fassara maka ayan ne ya fur modibo ina sai fassara maka ayan ne ya ce lokacin da Allah yake kiransu halin kasancewa sun baro wajen fagen yaki halin kasancewa an rinjaye su an yi rashin cin nasara ina fatan gane to a nan wurin ne manzo Allah ke kira suna dawowa wannan lokaci ake kiran su eh manzo Allah yana kira su wannan lokaci lokacin da sun rushe lokacin da sun yi rashin cin nasara amma kalmar da Hausa da yana nan mutum da bai ci nasara ba akwai sunansa an ji fage yake wanda bai ci nasara ba akwai sunansa mun hazmi na na ah, wanda aka shirya shi eh a ai su sifofin sa ne mun sun juye kalin kasancewa an ci galaba kansu sun yi rashin cin nasara duk wanda tafsiri ne a yana da kalmar ɗaya azuma eh shi faɗe shi ya daidai wanda duk tafsirin daidai kuke amma akwai kalma daya sun fuskanto wajen fagen yakin nan sun juyo shine wanda zina wallon da zitus idu na akbaru to shi ce mun munhazmina a'a an ci galaba kansu an ci nasara kansu to amma akwai nasara mun hazmi yana da sunan kalma ɗaya da hausa eh duk wanda sifofin su ne me tafsir me zaka ce hazman ya ke cewa eh oh, oh arabiya zaka ga alama akan arabiya muke na ba ku ko ba ku bayar ba na ba ku ku je ku tambayi malamin mun hazmi da hausa mai yake nufi kalma ɗaya ne duk ma'ana kuke yi don abin da yasa ku gane kalman don ku ce alhazm shi sa kalma duk wanda aka ce nasara kansa shi ne hazmi mun hazmi an rinjaye su an ci nasara kansu an galaba a kansu wanda kalma na amma akwai kalma ɗaya da ake fasara hali kasancewa an ci nasara kansu hali kasancewa an karya su hali kasancewa an tsawasa hali kasancewa an rinjaye su duk wanda kalmomi ne amma akwai kalma ɗaya an rusa su duk an rusa su ai magana an ce bayan ya ce an rusa wani an ce bayan ya an rusa wani wannan sun ci ko muna zaune haka za a yi rushe mu ƴan shi yanzu ba su rushe mu suna jere da ban rushe sun rushe mu sauran mai kake da shi kana da sautin da mai kake yi kai ka yarda da akidar ka kana zaune a gida shi kuma ya yarda akidar sa bace ina ta yaki ina jarida ina internet ina karatu ko da ba karbi nan gaba za ka karba nan naka ka ci nasarar ka da kana da yawa kana da gaskiya kana zaune su kuma suna yi da gaskiya ga internet ga ba su sama su yi wa ba amma saboda muna da kunzumin jahilai ana jawo hankalin su yau da gobe shan sauraron su yawa ne kawai ake jira amma kai baka dauki hanyar zaka yi wannan atakin ba a nan yanzu yaro ya zai gaya ya ce wani dan bida yana na ya ce gara in sha da wahabiyawan wannan. sun da Allah ya ce saboda sanan jahil bai ce me shi ba a yakin biyu muke ciki dan in jahilai nan tarika sun gane manufan mu cewa muna sa a daina wannan hanya to dan shi kuma ya zai ce abokanin sa dukkan wannan manzo Allah suke yi to jahili yanzu zai gane wannan to wannan rigiman da kan kanmu kenan yadda zama a raba to shi dan tarika gane cewa ni da ni da ba wahabi da shi dan tarikan na ba shi dan shi ya tashi ba zai raba mu ba duk ahlus suna na gusa kamar mu ba za su gane ba dan tarika ba zai gane wannan da wuri ba shan zan taba shi tuku a'a shi malamin su wanda kuma rashin son zuciya malamin ba da rashin son zuciya malamin ma akwai masu son zuciya musamman matasa kanana wani wasu da hankali shi dai abincinsa shi ne tarita in kana gaya masa bari ka ko ma waye ya tafi tare dan shi kuma zai yake shi yanzu ba shi ci nasara kansu wasu matasa ne muke magana da su ne suke cewa su ne sun riga sun fahimci da ahalin sunna nan da su malaman su wasu daga ciki suna gaya musu cewa babu maraba domin dukkan muna kan abin da suke kai ne shi na gaya ma malaman da suke da hankali ke na masu adalci wanda sun san abin da suke yi amma jahilin su ne suke sani ta wani ce wadan izara garama kirsa ne malamin sakon ne ya fara wannan kirsa ba kana magana ai ba abin da yake son zuciya shari'a a duniya abubuwan da yake rushe al'umma abu biyu ne son zuciya hawa da mummunan zato yanzu muke zaune kan mummunan zato ba gari ba gari ka gina a kan zato an rushe addini baki daya mummunan zato bin da manzo Allah yake yake kuma mummunan zato eh wai ke iyalin sa cikin duhu sahabe fa sun san manzo Allah athhar min ma'i sama amma zai wuce ku saya ya ce ku saya iyali na ne sun ce ya kaya ce kai ku saya mummunan zato ba yanzu ku ne da ina son bikina yanzu in tura wani mai mota yanzu farin mota yana zuwa kuna zaune ina sa da gina kenan shi sa abu da gareji nan ci a shigo shi sa wani babban mai shadda fari ina kada mu kullun sai shiga ce mana an kawo maku abin nan shi bar mu haka bar mu cikin duwa an kawo mu abin da biyan to wanda za su ci nama na kan hanyar Ba farko tambaya mu aka kawo me aka kawo ne me aka yi Kur'ane ne ba ka kiran ne man jafa lokacin an ce ana tura ma wani malami baya rabawa shi man jafa ya irin borin da yake ba wansa kin ce na muke mu kaza kaza ba wansa na ce malam ka yi hankuri aka shugabanci da mana aka ce ya ce ni je na ci ba abin da zan tafi tun da kai za ka san hanyar da za ka yi ka je abuja ni ba wanda sa abuja ma'ana da kudin sa ba wanda ya je gugun mai aka fito da kudin da almajirin muka tattara ka samu kudi aka fito da qur'ani to rashin sa da aka yi ranar tafsir aka kawo wannan motocin da qur'ana mace na tsaye an gama tafsir ba ma kowa ba aka so kowa na tafsir kafin sati an ce dala ne na ce in ba bahaushe na cikin rijiya ba laraba za su kusi dala cikin wannan wutar su don kastam a ketare daga abuja su tori wannan dala ka san wannan ne ya fara masan abin da ke kuma manga da gaskiya ke ba dala ne ba kasan wannan kasan da suna nan wanda sun fi niyawa ma duniya a nan da nan su tambaye ka wuce da dala abuja wuce a nan da program ba almajiran kanan ba kamar waɗancan in sa ai kokarin ga mun a rubuce jarida in ga wani abu a rubuce ba almajiran ni na son aiki ne abin nan gogo mai da kuke yi da ku yi taro har karfe uku nike su ku sake yi na sunna mutum tashi a mai tafiya zuwa zaria kafa nike su a sake raya ta wallahi na sai haka ni ba wani abu ba ina so a kara kyau ne kwana da kyau a kara kyau a kara kyau ne in kai maka yan kudi a kara kyau na yarda muna gaza ne mu ne ko amma wala da zaki Allah la hada mu kara kyau na yarda mu kara kyau nu da ku duk aka kurkure muke mu kara kyau mu gyara in za a nan makaranta alhamdulillah kana sadin faɗa ne yanzu muna son mu yi kasuwancin na nan take nan nan majalisi da an tara ni yanzu yanzu kiwa ke yi wani yawa ma can suke kwanan gaba wannan nan wallahi malam tashi wannan ka gan shi kamar wani abu duk abin da ake wahala ce ke kwanan suke kwanan suke gyara ba wajen siya ke ba ga yaron na sarkin yaki da saura abokaninsa billahi tun da aka fara rubuce rubuce na anance su wahala nan ina makaranta ina gyara bai zo nan a yi nan a buga littattafan da aka buga na ramadan dubu talatin da wani abu aka buga Saraka aka raba garin ban da internet ba abin da aka yi ana yi wani abu kasu dokta suke ba da shawara amma kar mu tsaya wannan wurin yanzu ƴan buku ne suka dako jarida suka buga wannan littafin da muka yi na hajji nan in kana ganin waya da ko ta ina suka yan buku ne buga su ma miliyan biyu ne haka muka je sun ce kowane rana daya miliyan dubu da biyu da wani abu amma shi mu tsaya mu tsaya nan muna so mu samu fiye da wannan eh mutum mumini hange nisa kar ne ga abin da yake cikin abin nan ka yadda to shi ke na yadda ya karka kawo mu abin nan ka yadda mu ci gaba mu nemo kari garka wani za asibiti ke gina garka asibiti ke gina to masallacin ya rushe za na so a gina wani zai dauki mutum da ya shiga kuma kar ku sammana waje masu kudi ke zuwa ba da almajirai na kwai shekarar na je ko shekarar da ya wuce ya je da shi da almajirai sun hana cin abin eh, kayan dinki a tara kudin da aka rasa to ni da ku mu haka don ni ma ban zama haka ba to irin wannan nake faɗa kuma da kana manzon mu dena kai ka gode da Allah Allah da jarabi ka da kana manzon ba kana abin da ake yi ba abin da kake so kai aka ke ne wallahi duk akwai shaida ji sura Allah me babba eh mm. a kake so Allah ya ba mu lafiya mu yawan eh kware kuwa kaduna yake suke yi ba yawan karatu da rashin san da su ba wani sai ina muke wani ba ne muke nan ma za ka yi aiki a tsaya kana koyarwa ka tsaya kana da zuwa mai wani ne ba za ka yi ba can malaika ne yana can nan ma ya za ka iya yi juye zuciya ne kawai ina za mu ina muke ana duba go kan lokaci wuce in ɗan kasuwa na ci mu tsaya nan ko ka gani wani babban murya eh mu nan <laughs> eh kuna da gaskiya abin da wali ke fada ku ringa mun hankuri fa ni na ganin ku da mu yanda wali ke fada zaman da muke fa billahi alazim mu tsaya jiya ni da bashir da dr muhammad mun zauna mun kai awa na abin da muke tunanin na wace irin wace hanya za mu juyo mu mu zama mutane a nan wallahi malam kana ji abubuwa nisa ya kamata mu dan biyo kuma wallahi kofa bude yake wanda yake da shawara yanda za a yi saboda karuwan da ake yi in ba dauki mataki ba to zai zama wabala ne in an yawa babu aiki sha rarrabu ka ga a cikin cikin sunna ake kai. to wani na shigowa don hamasa sai gani duk kuwa sama kuke yi shi fara musamman matasa in ka ce alwala na manzana da zai iya ba shi dai bance suna yana so su kuma shi ba haushe baya son karatun ilimi Muhammad yana koyarwa masallaci amma yadda yake gani masallaci da akwai hijab ne mata ne ne ga waɗanda suke zuwa amma yanzu ba ta zuwa da kamar ya gani. kuma bincike ke yi bashir kenan na gaya muku mashiriki ne amma duk afirka in ba malam kindo ba akwai wani abokin dan burkina faso shi wannan yaro kawai na san kindo idan class na ne ya zama kamar kani na ne wannan mutum ne dai bana wasa da shi saboda irin akhlaqin da yake da shi ma ana karbu kafa yan wanda suke karba ba abin da ya dame shi Allah na gaban sa amma da aka yi jarabawa Madina babu irin Bashir abin da ya samu kuma ilan da aka ba Bashir kusa koyar da za ku rubace illa na imam ahmad shi ya karanta to wai su malamai suna da sha'awar su ba da karatu wai su kuma sha'awar da shi to in su ba shi ne dole ku mata masu ku dame su ku jawo shi kamar sha'adi shi ku kawo ma muhammad shi kuma ta koyarwa shi kawai in ka same shi za a yi koyarwa shi kullu a cikin koyarwa yake shi ba abin da yake so duniyar shi koyarwa to mm. me yana masu karfafa shi yanzu muka fara karatu nan subul salam ban karasa ba da muka fa Buhari dai mun gode mu Allah ba yi jana'izan sa ba fiye da shekara shekara takwas kenan Ina ci gaba alhamdulillah ana ci gaba amma da za ku ba da haɗin kai muna waɗannan karatukan muna raya kuma sunan mu ta yi wallahi za a yi wani abu faɗan da yake ba ku kai ban wallahi shafin mu ni ma wallahi ya shafi ni Allah ba ina faɗa ku kai ba amma ku da taimakon ku da haɗuwan ku zamu yi abin kirki amma wallahi ina gaya muku ko bayan mutuwa na za ku gane kaga yanzu sunna ci gaba cikin gari to wallahi ba mu sai mun fetin matasan ba mun shirya su a samu abun yi wai su su taimaka sunnan da kuɗi wai su taimaka sunnan da gumi su wai su taimaka da fikran su wai su taimaka sunnan da google mai wai su taimaka sunnan da jarida wai su taimaka da internet wai su taimaka da rubuce rubuce yanzu a gani suna yana ta tafiya ko an shagal da shi amma wallahi an yawa na zaune shi su kana shekarar magana abin zai rushe sunan ke shi a zana rabuwa wallahi shi kun tashi a sai duk mutum da kuka ga yana kawo kana manganin ko zargin wani ku tambaye shi yake so a yi a gyawo shi zai abin kirki wannan shi ne abin da nake son gaya maku wani in za a ce cikin shekara daya an tara wannan wanda yan wasu ke waɗannan aiki a ce a san wani majalis kuma aika kaza aika kaza aika kaza wannan kudi ana taimaka yanzu laya kenan wallahi wani yana nan layan har a gama ba zai san me yake layan ba kuma da imam ahmad da sibin taimiya sun ce yin layan da yin sallar iji sun ce wajibi ne ke da dalilai da dan dama wajibi ne suna ko abubuwan da sha'a'ir la dole a sauraren su haka layan zai zai same mu wani ligan da zai dinka ma ko abin zai ce a gidansa babu shi kuma farin ciki ne in dai kana magana talaucin sahabai su kan kai sati uku ba sa ci abinci kana bukatar kiyamu ne na akwai sahabin da ya tsaya da dare baya shawaye zai tashi amma duk da haka manzo Allah yana raba musu abun layyan inda an ce gobe layan ne manzala sai raba ma kowa madina shi yasa ba zan tsaya ba mu ga muna jin tausayin marayu wanda ya yi suke yi mu tsaya mu ma mu zama mutane mu jawo wanda suke shiga sun nan akwai masu karfin Qur'ani akwai masu abin nan in plantin na zo yan bida sun ce za a yi karatu a masallacin su amma hana su aka kawo karatu guda biyar da layu su za su yi cikin malkiya su za su yi adishi su za su yi da zikiri to aka ce sauran kuma su yi tilawan kur'ani ba fasa aka rubuta da aka yi wajen yan sanda sa nan haka kadda karatun qur'an kawai za ta yi kara fassara ba wani abu amma su za su yi wadanda suka rubuta duk kowa matasan sun ci amma da ciyawar sun yarda aka je wajen police station a sa hannu haka ka sai ba kirki waɗannan in ba bai hudu ba wanda ya fi su sai yaran ka tambaye su sun ce in sun bude baki za su jawo masu za su jawo ma matasa sai yaran su ce ku ba ku da baki sai in shi gaskiya wani abu ne na ce yaran ku daina ku yadda haka amma kar ku sa annu kar ku sa annu kar ku sa annu ku sa annu zama wa bala kar ku sa annu in ki sa annu amma suna karatun su wannan qur'ani ku samu wani wuri ku bude a jisu. sun damu a sa'anu to wannan mutum ke maka wannan makicin kai kana zaune da wai kai kana da gaskiya ba za ka dauki mataki ba ba mataki na faɗa ba ne amma zamana kuna da gugurmaya wala alhamdulillah matasa yanzu akwai sun gina masallaci ga su ɗan izba da kake gani da sun gina masallacin su a nan da kyau ko ina aiki ake yi to amma a samu ana waye masu kai dokta akwai aiki a gaban ku dokta fi sabilillah rubuce rubucen jarida fa duniya abin da kake kenan wallahi rubuce-rubuce a yanzu a jaridu da jawo hankali da intanet da tsara yadda yara wallahi ya zama wajibi wallahi ba haka ba gidadanci zai cuce mu wallahi yanzu da'awa ba abu ne na soti ba da'awa ne na alamiya ne ba wajin firmi ba na ake yi ko mu kada mu shan shekara ɗari kano na bawa da ya san muna yau muna ba shekara ɗari muna karatu na wallahi ba wanda zai sai Allah ya samu dace ko ya zama amfani na ga muku wanda yake da shawar kofa abu da yake abin da yake man farko ku ji shugaban Allah da kananan manganu akwai yan tsararu tun mutuwa ma yanzu fa suna ya wace ya wace da a tsaya addu'a malam ya fa ne cikin kuma sauran malamin Allah ya ba su hadin da abin wannan ina da wani amma da karaman gadi ma ba hanyar ku ba wallahi an shafi wadannan ko ai tunani ya zan kuma internet ya za a yi ya zan yi da'awa ya za a yi kaza mutum kuma zai yi mamaki yadda an wasu ta yi gishirin abin nan sai ki ki tambayoyi na wata na internet zura nan da boko da mutane daga sa gari da wani tambayoyi abin da ya baka mamaki mutane suna son abin amma bai yasa yi sai dai muna zargi yarbawa ba wanda yake da jarida ne ke zo suna kuma yarbawa amma ba haushe ka masa mana ke bayanin banza abin da zai fara ke ne su shi da yi shi amma da abin da suna da majalla na sunna ba na ban ba su ba ba su majalla suna yi na mu zan zan yara na wai ko shawara ma shawara ma mana bakar suna ne ta kuma tare da yayin mana bakar suna ta fara wani da ita na su biyu na karfin kusa da shi ko da mu tashi majallar na ne na na boko da yadda ake jin sa a garin nan yan boko da ya muna da kaula a ciki akwai a ciki wanda zai wuce wani abubuwa ya rubuta zancen akida kamar sallar na rubuta farashin aikin da ake yi na ramadan da na goma farko ne a rubuta shi ma ya nufa ma kai kuku da ba abin da suka fi ko kuwa an ma ba ka suka karanta ko zuwa lafiya karanta shi ne tunda ba su iya karanta kurhu Allah ba ba su yi ba shi ka mai da kurhu Allah game da shi arzikin gurgu ɗaya kyau ne ya ke haka ina da digiri fiye da talatin amma bai iya karanta kurhu Allah ba ah, ina ji yan wasu na su kira